Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro bar da wannan la'asariya da fatan kun wani lafiya. Suna na da Hashim Gumel tare nake da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke kamu farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. A yau ranar Lahadi 11 ga watan Disamba shekarar 2022 kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai. tosar filu an samu rahoton tashin bama-bamai a sassa da dama na garin Militopol da ke ƙarƙashin ikon Rasha a yankin Donetsk na ƙasar Ukraine. kasar jamus na shirin kara tsaurin dokokin mallakar bindiga a kasar biyo bayan abin da ake kyautata zaton wani shiri ne na 'yan ra'ayin rikau na kifar da gwamnati da karfin tsiya sannan ɗaya daga cikin manyan jami'an kiwon lafiyar kasar china ya yi gargaɗi cewa ana iya fuskantar mummunar yaduwar cutar covid-19 kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za a da matsalar rashin zaman lafiya ya dabe arewacin jihar tawa ta jamhuriyar Nijar. mun hito daga Ecole inelu can yan ta'adda sun dame mu babu karatu mun dawo na yanzu abin da muke so kuma mu koma can inda mu mun karatu nan ko ci tara ba mu haka kuma za a ji cewa hukumar da saka ido a kan sha'anin ruwan sha ta jamhuriyar Nijar din ta nemi haɗin kan 'yan fafutuka don ganin an kai ga gaci. A ruwa su zan shi ko ba su zan shi ba, kuma su zan tsaftatacci ko ba tsaftatacci ba, dole sai an sa ido biskan harkar nan. aska suna ba da ruwa isasshi ga mutane ko ba su badawa in ba su bada mu sai mu kire su mu ja hankalin su haka kuma za ku je yadda wasu al'ummar jihar Bauchin Najeriya suka tashi tsaye don zanga-zanga mai taken babu hanya babu zaɓe sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu ke aiko mana ta imel to amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To assalamu alaikum da fatan auni lafiya ga labaran. A Ukraine an samu rahoton tashin bama-bamai a sassa da dama na garin Melitopol da ke ƙarƙashin ikon Rasha wanda ke yankin Donetsk wanda ya ayyana kansa a matsayin mai cin gashin kansa. Biyu bayan wasu rahotanni da ke nuna cewa Ukraine ta shiga auna garin da makamai masu linzami tun daga daren jiya Asabar. wasu rahotanni makamantan waɗannan na cewa ukraine ta kuma auna yankin crimea da rasha ta haɗe da hare-haren makamai masu linzami inda a nan ma rahotannin fashe-fashe suka biyo baya a ɗaya ɓangaren kuma jiragen yakin rasha marasa matuƙa sun kai hari kan birnin odessa da ke kudancin ƙasar da asibahin jiya asabar inda suka yi sanadin katsewar wutar lantarki a garin da kewayensa a cewar jami'ai a yankin. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce mutane kimanin miliyan ɗaya da rabi sun rasa wutar lantarki kuma jami'an hukumomin yankuna na kira ga mazauna yankunansu waɗanda muhallansu ke dogara ga wutar lantarki da su tashi ƙasar jamus na shirin ƙara tsaurin dokokin mallakar bindiga a ƙasar biyo bayan abin da ake kyautata zaton wani shiri ne na 'yan ra'ayin riƙau na kifar da gwamnati da ƙarfin tsiya sannan a naɗa wani wanda ma ba sananni ba ne a matsayin shugaban ƙasa a makon jiya 'yan sandan jamus sun damƙe wasu mutane 25 da ake kyautar zartan suna da hannu a shirin juyin mulkin al'amarin da ya girgiza mutane da dama a wannan ƙasa wadda take ɗaya daga cikin ƙasashen turai mafiya kwanciyar hankali da dama daga cikin waɗanda ake zargin mambobin ƙungiyar nan ce ta rich baga wato 'yan rich a wata hira da jaridar belden Tank, ministar cikin gidan jamus nancy foster ta yi gargadi cewa kungiyar ta rishbaga wata babbar barazana ce ga jamus da ke daɗa ƙasaita ganin yadda mambobinta suka ƙaru daga dubu biyu zuwa dubu ashirin da uku a bara kawai ɗaya daga cikin manyan jami'an kiwon lafiyar ƙasar china ya yi gargaɗi cewa ana iya fuskantar yaduwar cutar covid-19 a cewar kafafen yada labaran gwamnati a yau dinnan lahadi biyo bayan shawarar da gwamnati ta yanke ta kawo ƙarshen tsauraran matakan dakile cutar covid-19 an ƙaurace ma shaguna da wuraren cin abinci a birnin beijing yayin da ake fargabar barkewar annobar biyo bayan shawarar da aka yanke ta rage gwajin tilas da ake yi da amincewa ma wasu daga cikin waɗanda ke ɗauke da cutan da su killace kansu a gida. da kuma kawo ƙarshen kullen gama gari babban ƙwararre kan yaduwar cututtuka zonan san ya gaya ma kafafen yada labaran gwamnati a wata hira da aka buga yau lahadi cewa nau'in omicron na cutar da ke china mai saurin yaduwa ne kuma yana iya bazuwa sosai To nan ba da jima ba Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda arewacin jihar Tawa da ke iyaka da ƙasar Mali, 'yan bindiga masu ikirarin jihadi ne ke hana karatun boko, abin da ya sa aka rufe makarantu, tare da fama da kura da ɗalibai da malaman waɗansu yankuna domin gudanar da aikin karatun bokon. Haruna Bako na ɗauke da wannan rahoton. a daidai lokacin da tawagar ministan cikin gida ta kammala ran gadi a kudu da ma arewacin jihar tawa batun da ya taso da ma ya ɗauki hankulan jama'a shine yadda matsalar tsaro ta dabibiye sha'anin karatun boko a arewacin jihar da ke iyaka da kasar mali wanda ta kai rufe makarantun ne tare da samun kwararar ɗalibai masu tarin yawa zuwa waɗansu yankuna domin samun damar yin karatun kamar yanda yake faruwa a garuruwa kamar tebaram kamar yanda waɗansu ɗalibai ɗalibai na wannan yankin suka bayyana masashen hausa na muryar amurka zahara sa'idu mun hito daga ekol nelu can yan ta'adda sun dame mu babu karatu mun dawo na yanzu abin da muke so kuma mu koma ce inda iyayenmu mu karatu nan ko citar ba mu da wa'ansu suna nan ba su da citar kanun suna gaci da kayan su aminu abdullahi ina mika gaisuwa ta ga ziyara da ministar ya zo muna mun yi ta samun matsaloli bisa dangance ga harkar makarantar mu in zan diba cewa barawar haka ma ba mu nan gal saboda matsalolin matsalolin insecurity ya hana muna mu yi makaranci ne har wani waje can gaba ba ma yi da matsalar tsaro ya yi yawa duk da nuna damuwa babba akan wannan lamarin abin ya fi karfin ƙananan hukumomi in ji yahaya mai yaƙi kansila karamar hukumar tebaram inda abin ya fi kamari abin dai ya sa uwaye mata ɗaukar magana a lokacin ziyarar ministan na cikin gida a wannan yankin da ke iyaka da ƙasar mali inda suka koka ta bakin malama safiya ga doni game game da wannan matsalar ta rashin samun karatun boko wa yaran wannan yankin. In ka diba yanki na absence waɗansu babu wurin zama waɗansu uwayensu ba su da ƙarfin da za su yaran dashi na suke inda motunan ga zuwa suna ma uwayensu barazana yanzu ko kwambaran da mun ka tara zuwa ga minista na cikin gida shi ƙara bunƙasa harkar tsaro don yaran su samu su ma su zama uwaye na gari zuwa biyo bayan ziyarar shugaban kasa a wannan yankin da ke iyaka da kasar mali a watannin da suka gabata hukumomin kasar sun kara yawan dakaru a wannan iyakar da mali malam hamadu adamu sule ministan cikin gida ya ziyarci garuruwa goma sha biyu na jihar tawa da ke fama da matsalolin tsaro in allah yarda za a ci kan wannan matsaloli din da aka yi tun da ya koma nyamai ya ba da izini a aika sojoji soji wurare da sojojin nan an aika su a tebaram peloton guda na garda national aka aika a tebaram kuma tun lokacin nan mu alhamdulillah tebaram yanzu mutane suna zamne lahiya basu da masala yanzu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To Allah ya kyauta a gaida Haruna Bako. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. To abin iro jami'ai sun ce mutane uku sun mutu da safiyar jiya asabar biyo bayan wata fashewa a wani gini mai dauke da iyalai a tsibirin jasi wanda ke nesa da gabar arewacin faransa jami'an ayyukan gaggawa na yankin sun faɗi yau lahadi cewa a yanzu aikin neman masu rai da ceto su da aka ke yi ya zama aikin kare abin da ya rage wanda hakan ke nuna cewa jami'an sun yi imanin cewa a yanzu babu wani mai rai hukumomi ba su bayyana musabbabin fashewar ba amma sun tabbatar cewa an gayyaci 'yan kwana-kwana zuwa wurin saboda tun a ranar juma'a mazauna gidajen suka ce suna jin warin iskar gas robin smith babban shugaban 'yan sandan jasi ya ce wani bene mai hawa uku ya ruguje kwata-kwata jasi dai shine tsibiri mafi girma a jerin tsibiran channel island kuma mai cin gashin kansa ne ko da yake birtaniya ce ke daukar nauyin kare shi da kuma shata tsarin diflomasiyarsa a ƙarshe an saki jack lang wani ma'aikacin ayyukan jin kai jamushi wanda aka sace shi sama da shekaru hudu da suka gabata a yammacin jamhuriyar niger daura da kan iyakar kasar mali bisa ga wata takardar bayani ta kungiyar da yake wa aiki mai suna help kungiyar ta help bata bayar da wani cikakken bayani game da waɗanda suka sace lang ko kuma sakin nasa ba an sace lan ne a shekara ta 2018 a wani gari da ya yi ƙaurin suna wajen alaƙa da ƙungiyar alka'ida da ISIS. Muna masu farin ciki da kuma godiya da yadda abokin aikinmu Jack Lang ya samu komawa ga iyalinsa bayan sama da shekaru hudu da rabi a cewar shugabar kungiyar ta help Bianca Kalachmit. lunch mai shekaru 63 ya yi aiki a bangaren ayyukan jinƙai na tsawon sama da shekaru 30. Ibrahim ka almasi garba ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adalla. Al'ummin ƙauyuka sama da guda talatin a jihar Bauchi kuma a ƙaramar hukumar Bauchin sun gudanar da zanga-zanga ta lumana tare da yin ikirarin cewa ba hanya ba zaɓe domin nuna rashin jin daɗinsu game da rashin hanya a ƙauyukansu. Wakilin Abdulhab Muhammad na ɗauke da wannan rahoton. ganar da al'umma ainihin ayyukan da suka rataya a wuyan hukumar arso wacce gwamnatin nijar ta kafa a shekarar 2020 da nufin saka tsari a sha'anin ruwan sha to sai a mana aikin gafara wato yanzu za mu kawo muku rahoton abdulhab muhammad To a jamhuriyar Nijar hukumar saka ido a kan sha'anin ruwa wato arsu ta shirya taron karawa juna sani domin nufin jin ta bakin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a tare da tarin matsalolin da ake fuskanta a fannin ayyukan samar da ruwan sha da kasuwancinsa a ƙasar ta yadda za a samar da mafitar mawuyacin halin da talakawa ke ciki. Wakilin murya Amurka wani Barma na ɗauke da wannan rahoton. ganar da al'umma ainihin ayyukan da suka rataya a wuyan hukumar arso wacce gwamnatin nijar ta kafa a shekarar 2020 da nufin saka tsari a sha'anin ruwan sha ya sa shugabannin hukumar shirya wannan taro domin jin ta bakin jami'an kare haƙƙin jama'a a game da yadda suke kallon sha'anin ruwan sha a ƙasar ta nijar malam garba bawa na ruwa shine shugaban majalisar saka ido akan sha'anin ruwan sha wato conseil national de regulation du secteur de l'eau a ruwa su zan isashi ko ba su zan isashi ba kuma su zan tsaftatacci ko ba tsaftatacci ba dole sai an sa ido biskan harkar nan eska suna ba da ruwa isashi ga mutane ko ba su badawa in ba su bada mu sai mu kire su mu ja hankalin su in sun ki ba da amsa yadda muka so sai mu yi musu hukunci shi na yanzu muna nan muna shirin mu sa wani da ake makaye de plant duk inda dai an ka kuntata ma ka zo ka rubuta cikin wannan kayyakin ga abin da an kai ma rana kaza in kana yanzu tun lokacin salula na ana wasa kana ya ɗaukan ma hoton wurin ka aiko muna tsarin biyan kudaden ruwan sha a ƙarshen wata wani al'amari ne da ke haifar da ta da jijiyoyin wuya a wajen al'umma a yayin da samun ruwan sha akai-akai a famfuna a sabbin unguwannin manyan birane ke zama babban jidali Alhaji Hamidu Sidi Fodi shine wakilin kungiyoyin fararen hula a hukumar Arso. Tana ba a zuwa dibi kwantar sa ka vaccine mai tsada ko ku kai ba kai ta ka sha ruwan ruwan nan an kama ka kuɗi da yawa Kina duka consumator suna cabsu su yarraba in su cabsu mu ne ga zuwa mu ce to tsaya a diba a gani kai gidan ruwa ga wanga talaka ce bai raba mai bincika a gani an bincika sa ba mai gaskiya gaskiya shi. A ƙarshen watan nan na Disamba ne kwangilar sai da ruwan sha da gwamnatin Nijar ta ba kamfanin Sin a shekarar da ɗaya. ke kammala matakin da al'umma ta yi na'am da shi saboda kosawa da tsarin ayyukan wannan kamfani yayin da mazauna karkara ke zargin ƙananan kamfanonin sai da ruwa da gasa masu aya a hannu shugaban kungiyar kodaye alhashi mustapha kadi na cewa wannan taro dama ce ta an da mahukunta abubuwan da ke wakana shugabannin waɗannan kamfuna suna da matsala kwarai da gaske da mutanen meri-meri kuma suna da matsala kwarai da gaske da masaya cewa da mu domin ruwan da suke badawa tsada ta yi yawa ga waɗannan ruwa mahi yawa ruwan ba a musu gyaran da ya kamata kuma doka ba ta amince ba a saida ma 'yan nijar ruwansu da tsada sanin tasirin ayyukan kungiyoyin fafutuka akan maganar kwato hakkin jama'a ya sa hukumar arso ta buƙaci goyon baya daga gare su a yankunan da ta sa gaba in dokokin ke son gyara sai mu sanya kira ga gwamnati a yi musu gyaran huska in eh, wani aiki ne ya kamata mu tambayi gwamnati ya kawo tashi gudunmuwa bisa wannan tahiya kuma sai mu yi a ƙarshen wannan taro na wuni guda hukumar ta arso da ke ƙarƙashin fadar firaminista za ta gabatarwa gwamnati takardun shawarwarin da aka tsayar yayin da ya zame wa ƙungiyoyin farar hula wajibi su zagaya illahirin jihohin niger don sanar da al'umma hanyoyin shigar da koke-koke game da dukkan abubuwan da ke da nasaba da toye haƙƙi akan maganar ruwan sha sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaiman Umar Barma yanzu kuma za mu koma Najeriya mu kama muku rahoton zanga-zanga da al'ummomin yankuna ƙauyuka talatin a jihar Bauchi suka yi game da rashin hanya da suke fama da shi mai taken ba hanya ba zaɓe Abdullahi Muhammad gare ka. Mutanen ƙauyukan da abin ya shafa sun hada hadda kan gere, munsal, gwaskwaran da kuma yuguda Wasu daga cikin jagororin al'ummar sun fayyace manufar guda da zanga-zangar ta lumana. Eh to abin da zai jawo hankali na don gaskiya iyayenmu suna shan matsaloli ta daukan ciki wata daidai har zuwa tara da kuma za su zo garin aihuwa su zo su rasa rayukansu kuma abin da ke cikinsu shi ma ya zo ya rasu. Akwai dai mutumin da kamin dai a iso zuwa cikin gari a idon shi dai bai kai mintuna biyu ba Mataimakin kakakin majalisar dokoki ta jihar Bauchi, Honorable Dallami Kawule, ne dan majalisa mai wakiltar al'ummar yankin a majalisar dokokin jihar Bauchi. Ya ce zai fara ne da lallaminsu. Sannan ya ba da tabbacin abin da al'ummomin ke nema za a samar musu da shi. Za mu je mu yi lallami hakikanin gaskiya yan uwana ne kuma damuwarsu damuwa ta ce kuma abin da suka yi kamar sun rage min aiki ne amma dai kuma ba a maganin fushi da fushi ba zai yiwu don an fusata ma wannan al'amari kuma mu ce shikenan mun fusata da ya kai mu ma har ba za mu yi zaɓe ba a za mu yi zaɓe kuma zaben ne ma zai zama dalili na dolen dole a zo a yi mana wa'annan ayyuka saboda haka za mu ci gaba da lallamin mutane su fito su yi zabe kuma za su fito za su yi zabe kuma na tabbata gwamnati za ta yi mana aiki. Ta bakin Dallami Kawule kenan wakili mai wakiltar al'ummomin da suka gudanar da zanga-zangar lumana domin neman a yi musu hanya. Abdulwahab Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab Muhammad. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe za a zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na ta shafin mu na Facebook, Twitter da dai sauransu. Kazalika To yanzu dai anan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim. Madalla. Wani batu da ke zama babban kalubale ga kasashe a faɗin duniya shine matsalar tsaro wanda a yanzu haka ana iya cewa yanar gizo na taka rawa wajen harkar tsaro Ƙasashe a nahiyar Afirka kamar Najeriya na fama da matsalolin tsaro da ke neman kai wankin hula dare ga ci gaban ƙasar. Duk da cewa gwamnatin na iya bakin ƙoƙarinta wajen shawo kan matsalar, amma amfani da zamani da ci gaba da aka samu irin na fasahohi ana ganin za su taimaka wajen rage yawaitan matsalolin tsaro da ake fama da su a cewar shugaban wani kamfani da ke tattara bayanai da sarrafa su tare da ba da shawarwari kan hanyoyin magance matsalolin tsaro a Najeriya da kasashe da ke yankunan Sahel, Dr. Kabiru Adamu, wanda a yanzu haka suka kaddamar da wata manhaja da za ta mai da hankali wajen wannan aiki na samar da bayanai da suka jibanci tsaro. Ga dai hirar da shirin matasa a duniyar gizo ya yi da shugaban kamfanin wanda a cewarsa sun shafe sama da shekaru goma sha uku da fara wannan aikin. Daga bisani aka samar da wannan manhaja mai suna IRS wato Incident Reporting System. To ba shakka mun fahimci cewa akwai gidi a wurin yadda ake tattara ah, alkaluma na harkar tsaro kenan da kuma sarrafa shi ta yadda jama'a za su yi amfani da shi ah, to shi yasa muka yi hada wannan abu da ake cewa artificial intelligence wato ah, na'ura kenan mai kwakwalwa amma kuma wanda ya fi karfin kwamfuta kusan za a ce ma yana da tunani na shi na kanshi to sai muka hada shi muka tattara da wannan bayanan a karkashin wannan hadin da muka yi sai ya taimaka mana yana fitar da bayanai akan ainihin matsalar tsaron a ta yadda in kana da bukatar ta sani daga abin da ya kama daga matakin tarayya kenan zuwa matakin jihohi da kuma matakin kananan hukumomi da ma na ƙauyuka kana iya shiga ka gani ta yadda zai nuna maka ina ne ke da matsalar tsaron ina ne babu shi in ana samun nasara ta wani bangare ne ake samun nasara nasara ta <clears throat> wani bangare ne kuma ba a samun nasara to a takaice dai abin da muka gabatar kenan muna fatar kuma zai zama dalili na ita kanta gwamnati jama'a masu zaman kansu da ƙungiyoyi da 'yan jaridu da waɗanda ma ke bincike na sanin ai ainihi mai ke faruwa a ƙasa zai kuma bayar da dama na tantance duk lokacin da misali hukuma ta fito ta yi ikirarin nasara ko rashin nasara jama'a za su iya amfani da shi wannan manhaja da muka gabatar na gano yaya maganar take gaskiya ne ko a yadda ake ikirarin ba haka maganar ta ina kuke tara bayanan ku ne to akwai tsari wanda ake amfani da shi wannan farin da muke ciki akwai shi intelligence wato tattara bayanai da tantan shi eh, duk da yake naga ana amfani da intelligence ta yadda aka ga dama a nan Najeriya to amma dai a takaice shi ainihin abin da ake nufi da intelligence tattara bayanai da tantance shi to yana da wani tsari wanda ake bi wanda duk wanda yake cikin sa kuma ya san wannan tsarin to a takaice dai abin da muke amfani da shi kenan ababe kusan biyu ne wanda suke da muhimmanci a nan abin da ake ce ma open source intelligence wato amfani da wurare ko damammaki wanda suke a bayyane sannan kuma akwai wanda ake ce ma human intelligence wato amfani dan adam kenan wurin tattara bayanai to shi wannan dan adam din wurin amfani dan adam akwai wanda za ka yi amfani da wanda ya san yana baka akwai kuma wanda kila bai ma san yana yana baka ba to a takaice dai akwai hanyoyi da yawa wanda ake iya tattara wannan bayanan ta amfani da dan adam to yawancin lokuta muna haɗa wayannan guda biyu ne ɗaya na tabbatar da ɗaya a wani lokaci kuma ɗaya na ƙara ma ɗayan inganci to yawanci sai mun yi amfani da wayannan kafafen biyu kafin mu saka shi bayanin a cikin rumbun tattara bayanan namu to ina ga irin yankunan da ba su da shi kamar irin su karkara za ka samu akwai inda ba za ka samu network ba da sauransu shin ya kuke yi wajen ganin kun samu eh, na yi bayanin cewa hanyoyi biyu ne muke bi wurin tattara shi wannan bayanan A sanin cewa ana samun wannan matsalar shi yasa muke amfani da ce hybrid ma'ana yadda yanayin ya kasance sosai kai amfani da wanda ya fi maka sauki a misali idan muka je ƙauyuka inda babu intanet akwai waya ko kuma akwai wannan bayani ma na baka wani ya bai ma wani sannan shi kuma ya baka to haka duk muna amfani da wannan a takaice dai akwai dama da muke da shi a ƙarƙashin wannan tsarin na mu shigar da bayanai ba dole sai wanda yake cikin yanan gizo ba yanzu ci gaba ya kamo ko in ce zamani ya kamo inda ake samun ci gaba sosai matasa da dama sukan shiga irin waɗannan yanar gizo su bayyana a wato abin da ya shafi tsaro shin ta yaya kuke ganin wannan manhaja zai taimaka wajen rage waɗannan labarai wasu lokacin akan samu labaran karya daga baya kuma ka zo ka ga abin ya kai ga tashin hankali da sauransu ta yaya za ku yi tafiya ko ku wayar da kan matasa ko ku tantance ire-iren irin waɗannan abubuwan da ke hawa a kafafen. Ah, to hanyoyin da muke bi wurin tantance bayanan da muke samu hanyoyi ne ingantattu wadda kuma a shi karkashin wannan aikin da muke na intelligence sanannun hanyoyi ne to na farko dai duk bayanin da muka samu sai mun saka shi a ƙarƙashin shi wannan tsarin da muke yin har bai gamsar da mu ba a ƙarƙashin wannan tsarin sai mu yi watsi da shi na farko kenan na biyu muna fatan cewa da dan Allah za a waye gari a lokacin da duk wani ma wanda ya shiga yanin gizo yana neman bayanai akan harkar tsaro to ya san inda zai je saboda ingancin da bayanan da muke bayarwa wannan idan haka ya faru to zai rage ma'ana yanzu ma kusan za mu ce mun fara kawowa haka nan akwai lokuta wanda wani zai yana ana iya bugo mana ba mu ga kun wallafa wannan labarin ba sai muke to ai ba mu tabbatar da shi ba ya sa wallafa to kin ga za a kai lokacin da jama'an habba su ga mun yi ba za a san cewa a maganin nan ki dafa akwai ayan tambaya akai to haka din har ya kasance zai rage yadda ake amfani amfani da yanar gizo wurin yada labaran karya. Eh, Yanzu in ka lura akwai irin manhajoji da yawa wato ake kirkirowa waɗanda hanyoyi ɗaya zuwa biyu sukan taimaka. Shin a wasu irin shawara za ka ba wa matasa waɗanda su ma kila suke da baiwa irin haka amma ba su da dama. To na farko dai an kawo wani yadda zamani wanda gaskiya harka ba kowane iri ne zai iya yiwa in ba tare da shi wannan yana na gizo ba. To ɗan shekaru baya mun tsaya muka yi nazari ababe biyar wanda za su taimaka ma tsaro a cikin waɗannan ababen har da yanan gizo to a ƙarƙashin wannan ne shawari da zan ba ma matasa yanzu haka da muke magana akwai ayyuka a ƙarƙashin shi wannan bangare na tsaro wanda ake ce ma cyber security to gaskiya akwai ayyuka da yawa a ciki fiye da ma waɗanda za su yi ayyuka ma'ana duk wani matashi wanda yake tasowa da kuma yake neman aiki kuma ba ma aiki eh, wanda ke biyan kuɗaɗe kaɗan ba wanda ke biyan kuɗaɗe da yawa to sha. shawarar zan bashi ya je shiga wannan bangare ya karanta wani fanni daga cikin ah, bangaren shi cyber security din na tabbatar ma duk mai sauraro cewa in dai ka karanta din kuma ka karanta ka fito da ah, takarda ko certificate mai kyau to samun aiki gaskiya ba ma a nan Najeriya ba a ko ina kake so a duniya cikin dan karamin lokaci saboda haka ah, matasa gare ku madalla to mai sauraro da wannan muka zo ga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim ki mana fatan alkhairi ku sake haduwa a shirin na gaba bisalam To mazala a gaida shamsi hamza ibrahim yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Bafa Haruna Bajoga da Kabir Abubakar Bulanyaki. Suka ce suna taya kasar Maroko da ilahirin kasashen Afirka murnar samun nasarar da Marokon ta yi na ci gaba a gasan kwallon karfin duniya da ke gudana a kasar Qatar. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Jamilan Ado Salati Goma Annabi Rajau da Fatin Ado Salati Goma Rajau. Suka ce BOA Hausa zance da ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya a Tuk Abubakar ya yi na cewa idan ya ci zaɓe zai sai da wasu matatun man fetur domin a samu kuɗin da za a samar wa matasa ayyukan yi hakan ya yi daidai domin mu 'yan talakawan najeriya ba mu ga amfanin baɗi ba rai ba don haka muna addu'a allah ya ba duk wanda ke da irin wannan manufan nasara sai kuma sakon shehu adamu rajau wanda ya ce hakika kamar jiya muka shigo wannan shekara ta 2022 shi har tana yi mana bankwana to muna roƙon allah ya sa shekarar 2023 da za mu shiga Ka kasance sabuwa fil mai ɗauke da farin ciki da walwala a gare mu. Sai kuma sako daga baban gida AA dogon zurmi jihar Zamfara ya ce yunkurin da babban bankin Najeriya CBN ke shirin yi na takaice cire kuɗi a na'ura. Ba za mu ci komai ba illa kawai Allah sa abin ya zame mana alkhairi. sai kuma sakonmu na ƙarshe da ke cewa masu neman mukaman siyasa a ko ina kuke ya kamata ku rinka yi ma jama'a alƙawarin da za ku iya cika musu kada kwaɗayin mulki ya sa ku ɗauki alkawarin da ba za ku iya cikawa ba domin kin cika alkawarin zai iya zubar muku da kima da mutunci sako daga haruna muhammad katsina da isan baba ali direban j5 garejin mando kaduna to ma'adala sai a ci gaba da aiko mana da wannan kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. To a takaicen a Ukraine an samu rahoton tashin bama-bamai a sassa da dama na garin Militopol da ke karkashin ikon Rasha da ke yankin Donetsk wanda ya ayyana kanshi a matsayin mai cin gashin kanshi biyo bayan wasu rahotannin kuma da ke nuna cewa Ukraine ta shiga auna garin da makamai masu linzami tun daga daren jiya Asabar. kasar jamus na shirin kara tsaurin dokokin mallakar bindiga a kasar biyu bayan abin da wasu ke ganin shiri ne na 'yan ra'ayin rikau na kifar da gwamnati da karfin tsiya to ma'adalla masu raro Da haka muka ƙashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe za ku su abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da muka muku shirin tare da kuma dan mutan gana baba ya kuma kere da ya hada shirin ya bada kuma umarni sai injiniyan mu ta yau Malama Nashwan kaleb Daga nan birnin Washington DC ne sarfi da hashin gumen nake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da safe. Assalamu alaikum.